This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da Murtala Faruk Sanyin na. Ruwan saman da suka fara sauka a busasshiyar kasar kudancin California za su taimakawa ma'aikatan kashe gobara wajen dakile harsunan gobarar daji da dama. Amma ruwan sama kama da bakin kwarya akan gabar tsaunuka da suka kone na iya kawo barazanar sabbin matsaloli kamar malalowar toka mai guba. ma'aikatan gundumar los angeles sun kwashe tsawon mako suna kawar da itatuwa da share fili da kuma karfafa hanyoyi a wuraren da gobarar palisades da itan suka lalata hukumar kula da yanayi ta kasa ta faɗa a jiya asabar cewa galibin yankin na iya samun kusan inci ɗaya na ruwan sama a cikin kwanaki da yawa to amma barazanar ta kai matsayin a yi mata shirin kota kwana na samun ruwan sama sosai da zai iya haifar da malalar laka da tarkace daga tsaunuka. Hukumar leƙen asiri ta Amurka CIA a yanzu ta yi imanin cewa kwayar cutar da ta haddasa annobar COVID-19 ta samo asali ne daga wani ɗakin gwaje-gwajen kimiyya. Wannan sakamako ne na wani bincike da aka fitar a jiya Asabar wanda ke nuna yatsa ga ƙasar China duk da cewa hukumar leƙen asirin ba ta da cikakken kwarin gwiwa kan sakamakon nata. Sakamakon ba sakamako ne na wani sabon binciken sirri ba. kuma an kammala rahoton ne bisa umarnin gwamnatin biden da tsohon daraktan cia william barnes an yayi masa kallabin sirri kuma aka sake shi a jiya asabar bisa umarnin wanda shugaba donald trump ya zaba domin shugabantar hukumar john radcliffe wanda aka rantsar da shi a ranar alhamis a matsayin darakta Kungiyar Hamas ta saki sojojin Isra'ila hudu a jiya Asabar domin musaya da fursunoni 200 na Falasdinawa a wani shiri na biyu na musayar fursunoni da waɗanda ake garkuwa da su a ƙarƙashin yarjejeniyar ta buɗe wuta a gaza matan hudu sun yi murmushi tare da ɗaga hannu da ɗaga babban yatsa ga ɗimbin jama'ar da suka tattaru a wani dandalin falasɗinu a birnin gaza akwai mayakan ƙungiyar da amurka ta ayyana a matsayin ta 'yan ta'adda a kowane bangare nasu kuma taron dubban jama'a ne suka kalla kafin sojojin na isra'ila mata su hau motocin ƙungiyar agaji ta red cross da ke jira masu lura da al'amura sun ce akwai yiwuwar mutanen hudu suna yin abubuwan ne bisa tirsasawa waɗanda aka yi garkuwa da su da aka saki a baya sun ce an tsare su ne a cikin matsanancin yanayi kuma an tilasta musu yin hotunan bidiyo na farfaganda hukumar gidan yarin isra'ila ta sanar da cewa ta kammala sakin falasɗinawa biyu hakan ya hada da mutane ɗari da ashirin da aka yanke musu hukuncin ɗaurin rai da rai bayan an same su da laifin kai munanan hare-hare kan isra'ila kimanin mutane saba'in ne aka sako a cikin kasar masar kamar yadda gidan talabijin ɗin kahera na kasar ta masar ya bayyana dubban falasɗinawa ne suka mamaye birnin ramallah da ke yammacin gabar kogin jordan domin tarbin motocin safa da ke dauke da fursunonin kuma da yawa daga ciki suna daga tutocin falasɗinu ko kuma tutocin bangarori daban-daban na siyasa labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc jami'an majalisar ɗinkin duniya da na soji sun ce yakin da ake yi da 'yan tawayen m23 a gabashin congo ya yi sanadiyar mutuwar akalla dakaru goma sha uku na kiyaye zaman lafiya da na kasashen waje rundunar ta m23 ta sami gagaruman nasara a yankuna cikin 'yan makonnin da suka gabata inda ta kewaye birnin goma da ke gabashin kasar wanda ke da jama'a kusan miliyan biyu kuma yanki ne na tsaro da ayyukan jin ƙai. a jiya asabar rundunar sojin kasar ta congo ta ce ta yi nasarar dakile wani hari da mayakan m23 suka kai a garin goma tare da taimakon dakarun kawancenta da suka hada da dakarun majalisar ɗinkin duniya da sojojin ƙungiyar raya kasashen kudancin afirka koriya ta arewa ta yi gwajin harba makamai masu linzami na cikin jirgin ruwa zuwa tudu a cewar kamfanin dillancin labarai na kcna a yau lahadi inda ya kara da cewa makaman sun dira a daidai inda aka auna su. ana ƙara kyautata hanyoyin dakile yaƙi na sojojin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo in ji shugaban koriya ta arewa kim jong un yayin da yake sa ido kan gwajin da aka yi a jiya asabar in ji kamfanin dillancin labaran makaman sun dira kan inda aka auna su bayan da suka yi tafiya mai tsawon kilomita dubu da biyar a cewar rahoton inda ya kara da cewa ba a samu wani mummunan tasiri ba ga tsaron kasashe makwabta kcna bata bayyana inda aka yi gwajin ba wajen makaman da Pyongyang ta yi shine na farko tun bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya koma fadar White House a ranar Litinin. jin kaɗan kafin rantsar da shi, Koriya ta Arewa ta harba makamai masu cin gajeren zango a cikin teku. Trump wanda ya yi jerin ganawa da ba sabon ba da Kim a wa'adin mulkinsa na farko. Ya faɗa a wata hira da aka yi da shi a ranar Alhamis cewa zai sake ganawa da Kim yana mai kiran shugaban na Koriya ta Arewa a matsayin mutum mai wayo. kasashen koriya biyu sun ci gaba da zaman doya da manja tun karshen rikici tsakanin su daga shekara ta 1950 zuwa 1953 wanda ya kare da makami ba yarjejeniyar zaman lafiya ba labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo tun da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo sunana Lima Abdulrauf jagorar shirin. sai da ba ba ba Madalla a yayin da ake ci gaba da neman mafita mai dorewa ga matsalar yada labaran karya yin zage-zage ko cin mutuncin waɗanda ake kallo a matsayin 'yan adawa a kafofin sada zumunta sakamakon yadda matsalar ya zamo ruwan dare tsakanin al'umma musamman ma matasa a baya-bayan nan. Shirin na wannan makon ya duba batun Data Boys wato wani tsarin baiwa wasu matasa data ko da kaɗan ne su rika tallata 'yan siyasa waɗanda suke kallo a matsayin iyayen gida. Rahotanni a yanar gizo sun yi nuni da cewa tsarin baiwa matasa data da 'yan siyasa suka bijiro da shi don samun waɗanda za su riƙa mara musu baya musamman yaƙi da abokan adawa a shafukan sada zumunta abu ne da yake ƙarfafa zaman banza tsakanin matasa kuma wasu masu kishin ƙasa ke ganin dole ne a yaƙi wannan ɗabi'ar kai tsaye kafin a yi nisa. Shin ya girman matsalar amfani da kafofin sada zumunta wajen yaɗa manufofin 'yan siyasa ko da ba na ci gaba ga al'umma ba da wasu matasa ke yi da zimmar neman na tuwo yake a yanzu. Bari mu ji daga bakin matashi shi dan siyasa da ke mu'amala da dandalin sada zumunta. Sunana Abubakar Muhammad Abujega. To hanyoyin sada zumunta na zamani wato social media ya zama wata kafa da matasanmu na most especially na arewa suke amfani da ita wajen ganin cewa suna yada ayyukan 'yan siyasa wanda suke da madafin iko wasu ma ba su da shi kuma babban abin takaicin shine zaki ga suna yada abin da ma bai kai ya kawo ba abin da ma in kai boye shi ya kamata ka yi saboda kunya da takaicin ganin cewa ba wani abin a zo a gani bane amma su wayannan matasan sun mai da kansu kaman mabarata dan zan ce miki yawancin abubuwan da suke suna yi ne dan bara dan dan abin da shi dan siyasa zai ba su sai sa zaki ga suna postin hotuna suna postin wasu ayyukan shi wanda gaskiya ni a gani na cewa abin da ma bai kamata ma a ce an yada bane sannan kuma zaki ga cewa wani lokaci suna amfani da wannan wajen tallata dan takaran da yake neman kujera in suna so su wanke shi su wanke shi ya zama fari pat in kuma suna so su bata shi sai zaki ga suna faɗin wasu abubuwa wanda za su fanta shi ya zama baki wani irin zagi da zaki ga ana mu mutum ko kare bai zai ci ba Allah da kanshi ya ce wa karramna bani adam Allah ce ya karrama bani adam amma ki ga kawai saboda bambancin ra'ayi ko bambancin siyasa ki ga yara ana biyan su kuɗi kuma ba wani abin kirki ba yaro ya gama makaranta ya gama digiri amma su 'yan siyasan ba za su iya samu mishi aiki ba sai dai duk wani dama da suka samu su ɗauka suna kai ma 'ya'yansu na cikin su amma sun baro 'yan 'ya'yan sai dai kawai su ba su kuɗin data kuɗin kati su dinga hawa social media suna zage-zage suna bambadanci abin takaici ne gaskiya na'am wato kana da labarin data boys kenan? Ina da labari. Ana kiran su data boys wani lokaci ana amfani da su ne akan ba su na data su yi amfani da shafukan su saboda an ga suna da <clears throat> mutanen da suke bibiyan su suna da yawa. Da yawanci zaki ka tallace tallace ne ake yi masu sana'a suna amfani da su saboda su tallata haja su tallata abin da suke da su saboda sun fi su yawan mutanen da suke shiga pejin su suke ganin abin da suke yi amma yanzu kuma abin ya lalace ya hada da 'yan siyasa su ma suna amfani da su dan ganin sun ci cimma burinsu ko kuma sun zagi wani sun bata wani akan abin da bai taka kara ya karya ba to abu ne wanda gaskiya bai da daɗi addini bai yadda da shi ba al'adar mu ma bata yadda da shi ba amma yadda 'yan siyasa da shugabannin mu suka tura ma mutane talauci yasa kowane hanya mutane su gani na ganin inda za su samu dan abin da za su samu abinci su kan bi wannan hanya wanda abin takaici ne kuma in aka ci gaba da haka gaskiya abin ba zai yi mana daɗi ba Allah ya sa a gyara to idan ka ci karo da matashi na bambaɗan cika ga 'yan siyasa a shafukan sada zumunta ya kake ji? A duk lokacin da na ga matasan mu na arewa suna irin wannan sai in ga cewa kawai rashin sanin darajan kai ne saboda inda ka san darajan kanka abin nan da dan siyasan ne ya je ya yi ko kuma ya zama ko kake faɗi a kan shi zaka iya faɗin kai ma dissenting a kai saboda kai ma kana da wasu abubuwan da zaka faɗa su abubuwan da matasan suke yi zaki ga cewa su ya kamata su yi ma kansu ne ba sai an biya su kuɗi su yi ba kuma kuɗin da ake ba su ma ba ma abin kirki ba akasarin kuma abin da zaki ga a kudanci zaki ga su suna amfani da wannan social media ne suna samun samun kuɗi sannan kuma in har mutum bai yi abu ba za ki ga yana da wahala daga sun sa shi sun ce yayi abin da bai yi ba suna amfani da wannan daman su sa masu 'yan siyasan su da kuma masu kuɗin su su dinga yin abubuwan da ya kamata su yi wanda suke ganin cewa ba su yi ba ban san yanda za mu wayar ma da matasan mu kai a arewa ba kullum in ka fito kana magana kamar yana shiga ta nan ne yana fita ta nan wani sai ka gama magana kana buɗe facebook kana buɗe instagram za ka ga wani yaron yayi wani rubutu abin takaici wani za ki ga ba ma yaro bane karami ya girma yana faɗin ƙarya yana age yana rubutawa a cikin social media saboda kawai ya burge wani nashi dan siyasa ko kuma ya burge wani mutumin da yake ganin yana tare da shi wani kuma yi ne fa kawai dan jawo hankalin su yan siyasan basu ma san suna yi ba amma ganin yawan suna post din su sai su ga cewa ai wannan masoyi na ne bari in jawo shi jiki dama abin da suke nema kenan bayan kuma ita social media nan kafa ne da ya fito da zaka yi hada abubuwa na kirki abubuwa masu kyau ta hanyar nan ne zaka ba su shawara su yan siyasan dan duk yawancin yan siyasan nan suna social media amma ba su da shi sun aje wasu yara da suke kiran su yan social media nasu suna amfani da su za su dinga kai musu korafi suna gaya musu abin da ake faɗi su zaka iya amfani da wannan media wajen ba su shawarwari da fatan Allah dai ya sa mu gyara kullum addu'a mu kenan fatan mu kenan arewa nan matasan mu na arewa su gane menene su su gane potential din da suke da shi na'am muna godiya malam Abubakar a daidai wannan gabar za mu sada ku da wani matashi da ke amfani da shafukan sada zumuntansa wajen yada manufofin kansa baya ga na wanda yake yi wa aiki gare ka malam sunana malam Khalid Baroningi ni asalin haifafen sakataren karamar hukumar mingini da ke nan jihar Bauchi a arewa maso gabashin Najeriya. Kuma na yi karatu na a jami'ar Abubakar Tafa Balewa da ke nan jihar Bauchi Najeriya. Yanzu haka ina rike da mukami a matsayin mai tallafawa mai girma gwamnan jihar Bauchi kan abin da ya shafi dogaro da kai sana'o'i kenan da dai sauransu. To za ka fara bayani akan ci gaban da wannan kari ya kawo mana. To alhamdulillahi kamar yadda aka sani yanzu muna cikin karni na 21 wanda wannan karni na 21 ya zo da abubuwa da dama musamman akan abin da ya shafi hanyar sadarwa wanda aka samu kafafen sada zumunta wato na zamani suna nan da yawa kama daga kan facebook whatsapp instagram twitter da dai sauransu kuma duka wayannan ana amfani da su ne wajen wato isar da sakonni ko kuma sada zumunta tsakanin al'umma to a matsayi na matashin dan siyasa kafafen sada zumunta ni ina kallon su ne a matsayin wasu mashawarta na musamman abin da yasa na kira su mashawarta shine daga cikin wannan kafafen sada zumunta musamman twitter da facebook da instagram anan da ka ga sakonni na al'umma kama daga kan masoya zuwa kan waɗanda suke kalubalantan ka ko suke kalubalantan matsayin da kake rike da shi domin gabatar da ayyukan da yake rataye a wuyanka kuma zai iya kasancewa wani kamar matakala na inganta alaka tsakaninka da masoya da kuma waɗanda ke da sha'awar goyon bayan ka a siyasance. Masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka. Yanzu bari mu ƙara komawa ga Malam Khalid ya kake ganin al'ummar Arewa ke kallon kafafen sada zumunta na zamani a daidai wannan lokaci musamman ganin irin ci gaban da ake samu a wannan dandalin. Yanzu idan ka kalli yadda al'umma suka ɗauki kafar sada zumunta ta facebook da twitter kusan ta kasance kamar wata hanya ce da koda da gwamnati da kamfanoni da 'yan kasuwa da 'yan siyasa da kungiyoyin addinai suke amfani da ita wajen tura sako ga mabiyansu to ni na ɗauki wannan hanya ta kafafen sada zumunta a matsayin wani ɓangare mai girma a hidimar siyasa nakan yi amfani da shi wajen fahimtar me mutane ke da bukata a tattare da ni a matsayina na matashin dan siyasa ko kuma saƙon da nake so na tura wa mutane mafiya akasarin sakonnin da nake turawa a yanzu na fi amfani da kafafen sada zumunta na wato facebook da twitter da instagram saboda coverage da yake da shi wato wani kaso mai tsoka da al'umma suke amfani da shi wajen mu'amalansu da 'yan siyasa to nakan yi amfani da wannan wajen isar da wannan sakonni ga al'umma to naka ra'ayi ya kake kallon kafofin sada zumunta ni ban dauka cewa su wayannan kafafen sada zumunta wuri ne da zaka zo kai bambadanci ko kai cin mutunci ko zagi ko wani abu a na dauke shi wuri ne da zaka iya tura sako mai amfani ga al'umma kuma al'umma su amfanu da wannan sako da ka tura din yanzu kamar ni ina amfani da kafar sadarwa ta facebook akalla ba kasar ba tun 2006 wato shekara ta 2006 kenan na bude account dina wadda har yau nake amfani da shi kuma didi da rana ɗaya ban taɓa rasa gudanarwa na wannan shafi na facebook wato kamar a ce an kwace shi daga hannun wato hakin kenan kuma alhamdulillahi na yi amfani da shi wajen tura saƙonni masu muhimmanci ga al'umma kuma ta dalilin wannan kafar ta facebook da twitter din ya sa na ƙara samun tagomashi a siyasata da kuma abubuwan da nake yi a matsayina na mai tallafawa mai girma gwamnan jihar Bauchi kan al'amuran da suka shafi dogaro da kai. Muna godiya Malam Khalid masu sauraro ga baki ɗaya kuma kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin. Ni Halima Abdulra'uf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam. Madalla. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Kamar yadda muka yi alkawari a satin da ya gabata cewa a wannan makon za mu yi magana ne akan illolin cin goro duba da cewa a bayanan da likita ya yi na shan magunguna da lemuka masu ƙara wa jiki kuzari. Mun ji cewa akwai sinadarin kafin da ke haifar da matsaloli a jikin ɗan adam. Kuma shi ma goro yana ɗauke da wannan sinadari. Cin goro yana da amfani da kuma fa'ida a jikin ɗan adam. Amma fa idan aka ci shi daidai gwargwado ba fiye da kima ba. Daga cikin amfanin goro ga jikin ɗan adam yana ƙara kuzari sakamakon sinadarin kafin da yake ɗauke da shi wanda kan taimaka wajen rage kasala. Haka kuma goro idan aka ci bisa kima yana da sinadarin da ke taimakawa wajen narkar da abinci da rage kumburin ciki. Har ila yau goro na taimakawa wajen rage jin yunwa musamman ga waɗanda suke son rage ƙiba yana kuma taimakawa wajen rage kumburi da raɗaɗi da ke tattare da matsalolin hanji. Wasu ma cin goro kan taimaka wajen rage ciwon kai da ke da alaƙa da rashin isasshen jini a ƙwaƙwalwa da sauransu. Amma duk da haka shawara ita ce kada a riƙa cin goro fiye da kima domin akwai illoli da dama dama da ke tattare da cin goro da yawa daga cikin illolin sun hada da hawan jini rashin bacci damuwa a zuciya dogaro da shi da ake kira da addiction a turanci yana kuma iya rage karfin kashi sa'annan kuma cin goro da yawa yana iya haifar da ciwon ciki kumburin ciki ko rashin jin daɗin hanji da sauransu Domin tattauna wannan batu, abokin aiki na Abdulaziz Bello ya yi hira da kwararren likita kuma shugaban sashen koyar da aikin kula da lafiyar al'umma na jami'ar jihar Zamfara da ke talata mafara wato Dr. Tukur Ismail. Ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. Shi goro yana shi ma ɗauke da wannan sinadari na kafin, amma shi kafin ka haɗa kafin na cikin goro wanda zai wannan yawan kafin da yake cikin wayannan lemuna dan ba karamin aiki ba amma su ma za ka ga isa a stimulant kuma da effect ɗin da shi caffeine din na illa da wa'annan lemunan na cikin kwalba za su kawo shi ma zai iya kawo wa idan cin shi goron ya zama yana da yawa kuma ya zama jiki kamar yadda za ga wasu daga cikin mu za ka ga ko abinci suka ci suka koshi za ka da idan ba su ci goron ba ba za su samu nutsuwa ba saboda shi caffeine din kamar yadda ma isa stimulant yana creating alertness sannan kuma yana ƙara kaman kuzari da sauransu duka yana sawa kaga shi ma yana cikin layin wannan uh, stimulant na duka dai abubuwa ne wa'anda ni ni a gani na gaskiya ƙara faɗakar da al'umma ɗin da ake yi shine babban abin da zai kawo kuma ya ce shi al'umma daga irin irin wa'annan abubuwa wa'anda ana yin su amma ba a san illolinsu ba. Kenan ba su da alaka da irin shan sigari da kuma shan shisha irin shi ba da na duk ana shigowa da abubuwa irin su ciki ana sawa lebo da mi masu irin wa'annan sinadaran ciki ana sha irin shisha da sigari. Eh to kaga duka irin su shi sigari da shisha duka su ma suna ɗaya daga cikin nau'in abubuwan da ake sha wa'anda suke dauke da stimulants iri daban-daban su kaga idan mu yi maganan stimulants don da abin da ka ji wancan eh, wa'annan lemunan suna iya kawo wa su ma wa'annan idan akwai wa'annan quantity na caffeine din a cikin wa'annan stimulants din da su shisha din da su wannan sigari din duka za su iya kawowa sai dai ta sigari kaga tana iya haifar da wasu matsaloli daban-daban da na caffeine din kamar akwai matsala ta huhu wanda kowa ya san sigari ƙari tana ɗaya daga cikin abin da ake nunawa wurin haddasa kansa ko kuma sankaran huhu tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo wannan rashin lafiya ɗin saboda wa'annan gubobin da suke ciki wa'anda suke da lahani a huhu na shi mai shan sigari na. To likita bari mu karkare da batun wato tun da masu bada wato ita kodati wani abubuwa da to ya kamata a rika yi da za su inganta lahiyar kodar da kuma lahiyar hanta da sauran abubuwan da kai magana kamar zuciya haka. Yawwa su to kaga na farko bari mu fara da zuciya zuciya abubuwan da ya kamata mutum ya riga kiyayewa na farko ana son ana atisaye motsa jiki a kowane lokaci idan ka samu sarari ana so ya zama mutum yana yin atisaye kamar wa'anda suke a mutane ne masu wanda Allah hore musu ba sa fita aiki mai wahala ko wani abu zaka ga ko gidansu ma akwai lift da suke hawa da inda za su a mota da sauransu ana so su dan samu lokaci wanda za su rika yin abubuwa na motsa jiki wanda yana daga cikin abubuwan da zuciya take so kwarai da gaske sannan sai nau'in abincinan da ake ci wanda za su kare ta su ba ta lafiya ba a son abinci masu yawan maikon da ake kira cholesterol kamar eh, mm. yawa da yawa a cikin abinci yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo wannan coronary heart diseases wanda suke taɓa lafiyar zuciya don ka zo wurin hanta shan abubuwa irin wa'annan wa'anda suka kunshi wa'annan magunguna barkatai ko wa'annan lemuna wa'anda suke dauke da kafe da wasu gubobi wa'anda suke ciki wa'anda ita ita sai ta tace su da abubuwan da aka sha ita koda sai ta amin ita hanta sai ta tace su to yana da kyau mutum ya kula da irin wa'annan shan wa'annan abubuwa sannan kuma abin da ita take so sosai shine ya rage cin abu abubuwa masu matsi a lokacin da ita hanta ba ta da lafiya to yana da kyau ana mata wannan sassauci dan za ka ga wani lokaci da mutum ya je asibiti aka ga cewa akwai alamun rashin lafiyar hanta to za ka ga an ce da abubuwa masu maiko ya daina ci sai dai ya samu kamar abubuwa inda suke suna da shuga kamar irin rake da wasu abubuwa inda ba sa da maiko a su za ka ga ana cewa ya ci domin ita hanta din ta huta ta marmari daga abin da yake damunta sai ita kuma koda kowane lokaci abubuwan da take shine tace wa'annan gubobi na jiki da kuma fitar da fitsari daga jikinsu sai ita ma <clears throat> abin da take so ita sosai a rika shan ruwa akai akai sannan da wannan atisayi da ake yi wa'annan da za su taimaka wurin mu masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka da fatan an ilimantu kuma da fatan fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu. Da haka muka zo ƙarshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku musamman Abdulaziz Bello. Ni Hauwa Umar ke cewa mutuna lafiyarka ita ce jarinka har ila yau rigakafi ya fi magani. Mu huta lafiya. Madalla حسين السهر اللي هدي tausayi jin tausayi tausayi hali ne mai kyau tausayi hali ne wadda Allah ke bukata duk mabiyansa su kasance da shi gama a littafin Luka Sura shida aya talatin da shida littafi na cewa ku kasance masu tausayi kamar yadda uban naku yake mai tausayi. wato Allah yana bida mabiyansa masu bautansa masu ibada su kasance da halin tausayi idan akwai tausayi a cikin shugabanni babu shakka za su kula da talakawansu in akwai tausayi a cikin iyaye za su kula da iyalansu in akwai tausayi a cikin jagorori na jama'a babu shakka za su ba su rashin tausayi ne yakan sa a hana wa mutane aikinsu rashin tausayi ne yakan sa shugabanni su yi rashin adalci ga mulka mutanensu domin haka ina kira da babban murya mu zama masu tsoron allah mu sa tausayi a zukatanmu mu kuma tafiyar da al'amura cikin halin tausayi domin tausayi na bayyana tsoron allah a cikin mutane ta wajen tausayi za a iya bunƙasa zaman lafiya a ƙasa ta wajen tausayi ne za a iya biya wa mutane hakokinsu har kowa ya zauna a walwala yana ta farin ciki yana ta godiya Allah ya sa mu zama masu tausayi Allah ya sa mu zama masu tausayi Allah ya sa albarka amin amin Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku wuni lafiya.